الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجي آه، بدك على ثم رياض الصالحين نال إيمان أبو زكريا النووي a yau insha Allah za mu yi darasi na 15 daidai kuma muna cikin babu iktisadi fi da'a wato babin tsakaitawa wajen yin da'a wato wajen ibada a tsakaita karka tsananta wa kanka sannan kuma kada ka yi sakaci ya zama ba ka yi za mu tashi an ibni mas'ud radiyallahu anhu annan an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala هلك المتنزعون قالها ثلاثا رواه مسلم المتنزعون المتعمقون المتشددون في غير موضع تشديد وانا حديث لقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الا يبدلش yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace halakal mutanaddi'una masu wuce gona da iri a al'amuran addini sun halaka qala ha salatan ya faɗa har sau uku ina cewa halakal mutanaddi'una halakal mutanaddi'una halakal mutanaddi'una wato masu zafin kai na addini masu wuce gona da iri sun halaka ya sake cewa sun halaka ya sake cewa wato ainihin sun halaka wani hadisin rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi imam nawawi yace al mutanaddi'una al sune masu zurfafawa almutashaddiduna masu tsanantawa fi ghairi mawdi'i tashdid ba inda ake tsananta inda babu tsanani su tsananta ko dai jahilci ya sa su hakan ko kuma sun zuciya to maza kuma ya ce sun halaka sun halaka sun tabi sun yi asara wasu haƙo gwabgar rabbi jalla wa'ala kuma sun cancanci fushin ubangiji subhanahu wa ta'ala ko za ka masu zurfafawa ko a magana ko a aiki mutum ya wuce gona da iri da wanda ya ɗauko hanyar halaka ne shi addinin musulunci akwai yadda aka fara shi ba ka da wani abu naka sai dai ka bi tsarin da wato ainihin musulunci ya zo da shi to da ka yi son addini ne baka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda bai tsananta ba karka tsananta ka tsaya iya inda ya tsaya kada ka wuce ya da bin amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi kar ku wuce manzon Allah sallallahu idan ka tsananta ka wuce gaban sa kenan ko dai ga abun da yayin ga abun da ya karantar kai kuma sai ka zo ka wuce haka sai kari a kai ko kuma ka kirkiri wasu abubuwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kirkira ba kace zaka bauta Allah ta'ala da shi da kaga kai ka wuce gona da shi idan kaman ka ce manzala sawa bai iya ba ko Allah bai iya tsarin addini ba bari kai ka tsara da bari kai ka tsara da sannan ya shafi abubuwa da yawa farko yana shiga cikin ibadu abin da ya shafi harkar ibada mutum ya ɗiba wa kansa abin da ya fi ƙarfinsa kamar mutum ya ce kullum sai ya yi azumi kullum garin Allah ya sai ya yi azumi wani ya tsananta wa kansa ya kauce wa sunan manzala su mun karanta a can ba manzala yana azumi yana sha yana azumi yana sha ba za ka ce kullum kai sai ka azumi ko kuma kullum sai ka kwana sallah daga farkon dare har ƙarshen sa kiyamun dare kake yi manzo da ta kuma ba haka yasa ba haka yasa haka na sauran al'amuran addini da ibada ka tsananta wa kanka har ka zama kamar mahaukaci kamar ka haukata kanka wannan ba daidai ba ne akwai masu cewa wai kai ta zikiri kai ta zikiri har sai an ce maka mahaukaci lalle ya zo a hadisi amma na ƙarya manzo da ta kuma bai faɗe shi ba kai tai kai tai sai an ce maka mahaukaci inda haka ne da mazala nuna sanko a ina aka samu ya yi zikiri har ya haukace a ina aka samu sabon mazarfa sun yi zikiri har sun yi hauka daga baya suka dawo a yanzu a wannan ba gaskiya ba ne wannan wuce gona da iri ne a sau da kan duk abin da za ka yi ga yadda allah ya tsara sai kuma ka zo kana sanantawa ka ka zo kana zikiri kana dukan kirjinka kana dukan kirjinka kana ta cutar da kanka manzo da kuma ba haka yi ka zo ka tsananta wa kanka kana yawo a gari da kafa kana dukan ganga kai kana cewa ibada kake ka zaki manya-manyan kina kana yi kana yawo a gari kuna ta wahalar da kanku da matanku da ƴaƴanku addini bai ce haka ka je ka cusa kanka cikin wata halaka cikin wani wahalan da ba haka musulunci ya tsara ba bayan ubangiji ta ala ce wala tulqu bi aydikum ila ta'abuka kar ku je ba kanku a cikin halaka duk wanda ya wuce gona da iri ya halaka idan ka zo abin nan a wuce gona da iri a babin aƙida abin da ba haka ba ne kai ka je ka zurfafa har ka wuce haka abin da mutumin da ba haka lamarin sai yake ba ka zafafa ka ce wani kafuri ne wani kafuri ne wani mushurki ne kuma alhalin bai yi abin da ya kafurta shi ko ko ko ya sa yi shirka bai yi shirka ba bai abin da ya kafurta shi ba wuce gona da shi ko ka ce halatta a duk da jinin wani alhali yana musulmi ka je ka zama ɗan ta'adda da sunan jihadi da sunan jihadi kaga jihadi ba ta'addanci ba ne ba kwace dukiyar jama'a ba ne jihadi duk wanda ya ce la ilaha illallah ba za ka yaƙe shi ba manzal ma ce Umar umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah وإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله an umarce ni da yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah in sun ce la ilaha sun kubutar da jinin ba za a yaƙin su ba sun kubutar da dukiyar ba za a karɓi dukiyar a matsayin ganima ba kuma hisabin su yana wajen Allah in ma da baki suka faɗa zuciyar su babu la ilaha illallah wannan Allah ne ya sani shi zai musu hisabi akan wannan amma kai baka da dama da zaka ce ai munafiki la ilaha illallah ƙarya yake yi ba musulmin gaske ba ne ka kafurta shi ka halatta sa ka kashe shi idan kai haka ka wuce gona da iri addini kuma ka halaka to da ka duk abin da ake bukata a addini shine ka tsaya a tsakiyar inda aka tsaya yadda maza su yi addini na za ka yi yadda sahabai suka yi haka haka za ka yi maza da sassuma ya sani cewa bayan ya rasu mutane za su yi za su riƙe ra'ayoyi da wuce gona da iri da da'awan akan daidai suke kuma ba akan daidai ba yace za a duba su za su kashi kashi 73 yace amma dukkanin su yan wuta ne sai guda daya aka ce suwaye man kana ala misli ma ala ma ana alaihi yawm wa ashab yace wanda yake akan abun da nake akan sai da sahabbai na idan addinin ka irin na manzon Allah ta kuma irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kane addinin kai kike amma in ka zo ka wuce su addinin ka ba ne kyau domin sakaci illa ne amma wuce gona da iri kuma ya fi sakaci illa zan yanzu za ka fita daga musuluncin gaba za ka je ka zai maganka a cikin a abinda ake bukata mutum zama bayan tafridi wal ifa kada ka yi sakaci a addinin ka ka riƙe shi su kusaku sannan kuma kar ka wuce gona da iri ka wuce addinin ma gaba ɗaya sai zama kai ka tsara wa kanka kenan ba Allah ta'ala ne ya tsara ba in sai haka shi ma halaka ne ka tsaya inda ubangiji ta'ala wato ainihin ya tsaida shi ne attanatu mutum ya riƙe wani ra'ayi gaggam wanda kuma wannan ra'ayi ba daidai ba ne ya ce kuma dole sai ka yi shi sannan ka zama musulmi to kaga wannan muke gona da iri ko kuma wani abu ne na mustahabi ba wajibi ba amma sai ka ce duk wanda bai yi shi ba shi ba musulmi ba ne ba a kan shirya yake kuma abin ba dole ne a yi shi ba kaga wannan shi ma zafin kai ne a inda bai kamata a tsananta ba menene zai sa ba za ka shiga cikin wannan ba shine ya zama kana da ilimi da tsoron Allah wasu jahilci ne yake sa su haka wasu kuma son zuciya ne kawai ka san abun ga yadda yake sai ka tsananta shi kuma ka ce kowa sai ya irin haka zai shiga aljanna kowa sai ya irin wannan kuma ba daidai ba ne abu sai ka mai da wata duk sun zama yan ta'adda sannan za su shiga aljanna kuma Allah ta la haramta ta ta'addanci sai ka mai da ne azzalumai sannan za su shiga aljanna Allah ya haramta su so zagin jama'a wasu ɗauki zagin mutane shine addini kuma zagin bayan Allah duk wanda bai zama irin su ba to ba mutumin kirki ba kada ko daga kan shi'a sabon mazala ta suma mazala ne rene su ya koya musu addini amma yanzu kazo sai suka rena addinin sahabbai sai suke zagin sahabbai din wai ba daidai suke yi ba idan sune suke yin daidai ba so a yanzu suna yawo suna waka suna kiɗa suna rawa suna yawo da mata wai shine addini ku na sabai ba addini ba sai ga gani kai kana iya kokarin ka kana bin sunnar mazala ta sa wani kuma yana ganin naka ba daidai bane na ta ne a bidiyo inda ya runguma su ne daidai kuma a bidiyon ya zai wuce gona da iri har yana ga matsayinsa ya kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya ga matsayinsa ya wuce nan matsayinsa ya kai Allah har ya rena Allah ya iya zagin Allah kuma duk wai ababin addini wane ne muke gona da iri ne wannan sai zagi Allah ya zagi manzala ta sama kuma wai shi mai addini har ya zai ce aljanna ma shi zai ba da ita ba Allah ne mai bayarwa ba shi ne mai bayarwa kuma na kuma sai halakar mutanafi'un masu wuce gona da iri sun halaka masu zafafawa inda ba wuri zafafawa akwai ne an taba Allah za ka yi fushi aka taba addinin Allah ka yi fushi aka taba manzo Allah ka sama ka yi fushi wannan wurin tsanantawa ne aka ce za a riba ka da la ilaha illallah sai inda karfin kai kare amma ka ji wasu abubuwa wanda ba haka ma suke ba ko kuma abubuwan suna da sauki a shari'a mustahabi ne sai kuma ka zo ka ce dole sai an yi in mutum bai yi wannan ba shi ba akan daidai yake ba akan fata yake addinin musulunci ba haka yake akwai sauki a cikinsa sai dai idan kai ka tsanantawa wuce gona da iri ya shiga cikin mazhabobi musamman a zamanin da a yanzu akwai ba babu ba wani ya rike mazhaba guda ɗaya da duk wanda ba kan wannan mazhaban a cikin bataye shi ne a ta'asubul manhaji wanda an yi an yi shi a can baya mai tsanani amma yanzu ma akwai wanda suke kan wannan idan mutum yana mazhaban hanafiya to duk wani wanda yake ba a wannan mazhaban ba akan bata yake ko kana shafi'iyya kana hanbaliya kana malikiya alhalin kuma fahimta ne dole sai ka dawo kan mazhaban in mutum yana hanbaliya dole sai ya dawo idan mutum yana yana kan shafi'iyya dole kowa sai ya dawo kan shafi'iyya in malikiya ne dole sai kowa ya dawo kan malikiya kuma ko da mazhabansa suna kan kuskure baka isa ka ɗauke shi akan kuskuren ba ga ga hadisi ga malamai sun yi bayani sabanin naka mazhaban kuma shine daidai amma san da zai tauka wannan ba kaga wannan tsanantawa ne ba a muhallinsa ba kai ba za ka iya ko a matsala ne ba za ka iya fita daga mazhaban ba kuma ka gane cewa lalle a kuskure a ne wannan fahimtar ba annabi ne ba ma'asumi ba. sai ka ce ana hambaliyun in hayi wa in amur wa wasiyati ba da mamaki ta hambali ina mazhaban hambaliya ko na mutu ko na raye ko ina raye wasiya na bayan na mutu ma kowa ya zama dan hambaliya in ba wannan mazhaban ba kenan babu wata mazhaba ko kuma bai ce dan malikiya ne kar a fita daga malikiya so wasu ina musu uzuri jahilai ne sun sa rigan malunta a matsayin malamai ba su da ilimi wasu abubuwa kaɗan suka sani a cikin malikiya sai su ce to kar a fita daga malikiya kwata-kwata karai wata fatawa saɓanin mali kawai da iya abin da ya sani ana fita ɗin shi bai saman ta ba rayuwar da jahilci ne kuma wai kifa ne kar ya ji kunya kana zuwa ana tattaunawa ya zama shi bai da abin fada wani kuma son zuciya ne shi ma akwai son zuciya ka to wani duk da za ka yi da shi in dai wannan abu ya saba wa mazhabansa ko ya saba wa hadisin manzala ta kuma ba zai bar maka wata alhali idan muka duba malamin baya al-muhaqqiqun wanda suke tabbatar da ilimi na mazhabobi za ga suna saba mazhaban su imamu imamu nawawi yana saba mazhaban hanafiya ai shafi'iyya take mazhaban shekhu islami taimiya yana saba mazhaban hanbaliya da ibn qayyim kuma suna mazhaban hanbaliya ne idan ka dauki ibn abdul bar da ibn al-arabi duk suna saba mazhaban malikiya ko manyan malamai ne a cikin mazhaban malikiya haka ibn rushd da sauran amma ni duk yanda za ka yi da shi ko za kwana karanta masa hadisi da zai fita daga ba zai bar ra'ayin wannan mazhaba a wannan matsalar dan kace masa ga hadisi ma ya ce maka ai imam mali ya ce ka kalli hadisi kama imam mali shi ba da kace kullu yuqazu min qawli wa yuraddu ila sahibi hadha al-qabr kowa ana ana karban maganar sa ana mayarwa wato kowa maganar sa akwai na karba akwai na ajiyewa sai ma abokin wannan kabari shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga yanzu kai ra'ayin kan ma ya saba wa na imam malik zai imam ya tabbatar daga hadisi yana sauka daga ra'ayin sai dawo kan hadisi sai kuma ka ce ga hadisin ba za ka sauka daga kan ra'ayin alhalin abubuwan da aka sa a mazhaban in ka kasa kashi biyu to rabi ma ba ra'ayin imam malik ba ra'ayin wasu malamin ne daban to kaga dole ne mu tsaya mu yi karatu mu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yan malikiya ne ko mu ce kar ai malikiya amma inda aka yi samu kuskure a mazaun malikiyan ba ma kan wannan kuskure za mu tafi inda aka yi daidai kuma bai fi mu daga mazhaban ba muna nan a cikin malikiya kuma za ga wani bai karanta ma malikiyan ya yi zurfi ba shi ke yana ta fushi a kan wata matsala an ba da fatawa sabanin sabanin mazaun malikiya ko an ce masa hadisi sai ce a ah, kai ai ma mali ya fi kasanin hadisi shi ne ke cewa aziriya min qaumi yaquluna kullama talabtu dalilan hakaza qala maliku wa in qultu qad qala ar-rasul fa qawluhum atal malikan fi tarki zaka al-masalih yace alai na mutumin da duk lokacin da ne mai kamin hadisi sai ta ai malik ya ce kaza idan nace to ga abin da manzon ya faɗa sai ce a ai ma mali akwai wata mashiga da ya samu sabanin hadisi yana da wani tawili shi yasa bai bai bai dauki hadisi ba kai ba kawai ka tafi kan wancan tawili ba fa ya zauna da imam malikin ne yake masa gashi gashi ba na san da hadisin bai yi aiki da shi wani san ra'ayin ma mali kan riko da hadisi to duka wani yana daga cikin atanaddu wato wuce gona da iri a harkar addini ka kankame wani abu wanda kuma ba daidai bane kuskure ne kafin dole sai shiga a yin marhaba yana da kyau musamman ga wanda baya da ilimi mai zurfi amma kuma duk inda ka gano wannan abu kuskure ne a marhaban nan to ka bar shi ka dauki abin da yake daidai na wata marhaba ko bai fita kai daga marhaban ka ba bai fita kai ba domin ko duk fahimta ne daga hadisai maza su da alqur'ani to ko wasu wannan fahimtan ba ma akwai ba ne suna iya kuskure suna iya kuskure hujja kawai shine qala Allahu qala rasulullah Allah ya ce maza Allah ya ce shine hujja al-ilmu min al-kitabi wa sunnah bi fahmi salaf al-umma to shi yasa maza kuma anan yayi ta maimaita yayi halakal mutanafi'una halakal mutanafi'una halakal mutanafi'una masu wuce gona da iri sun halaka masu wuce gona da iri addini yan zafin kan addini sun halaka wurin da ba wurin tsanani ba ka zo kana tsananta ga abin da ya kamata kai ki kana yin abu kaza kuma mutum bai zai kai labari ba ba ko ya dauki wannan din babu inda zai ne amma in har ka damu da kishin addini to ba za ka wuce yadda manzala ta kuma ya sai da kai yadda manzala ta kuma ya yi haka za ka yadda sahabbai suka yi haka za ka yi حديث نقب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة رواه البخاري وفي رواية له سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغوا إذ قوله الدين هو مرفوع على ما لم يتم فاعله وروي منصوبا وروي لن يشاد الدين أحد وقوله إلا غلبه أي غلبه الدين أو غلبه الدين وأجد ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة دروته والغدوة خير أول النهار والروعة آخر النهار والجدة آخر الليل وهذا استعار وتمثيل ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالآمال في وقت نشائكم وفراغ قلوبكم بحيث تستلذون العبادة ولا ولا تسأمون وتبلغوا مقصودكم كما أن المسافر الحاذق يسير في يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها فيصل المقصود بغير تعب والله أعلم حديث لك أبو هريرة الله يدلش عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce inna ad-din yusrun addini musulunci yana da sauki sai dai ga wanda bai sani ba ko wanda ya tsananta wa kanka wala min shadda ad-din ba tsananta wa addinin ba illa galabahu fa tiyari jayi wanda ya tsananta masa wata yi wayan wani shadda ad-din adun illa galabahu ba wanda zai tsananta addinin fa ti addini ya rinjaye wato ya nemi ya yi abun yana yana ya karshe zai kasa zuwan ne ya dauko abu da zafi ai ko na rayuwa ne za ka gaba inda zai zo ka dau abu da zafi ai ni ka zaga to karshen ta ba za ka kai labari ba wanda sana addini addini ya fi karfin ka ka dau abun da za ka iya daidai gurgurdu kai daidai in ka dau iya wanda mazar sama ya koya maka shikenan sai ce fasaddidu ku katartar wato ku nizinci abin da yake daidai mene daidai shine abin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qaribu ku kusantu wato idan baka samu kai abun abun nan a bisa cikansa yadda ake so ba to kai iya gurgudun ikonka fattakullaha masadatu ku ji tsoron Allah gurgudun yadda yanda za ku iya to da haka in ka kasa yin wanda aka fi so din sai kai daidai gurgudun wanda za ka iya sannan wa abshiru ku yi albishir da lada da za a ba ku matukar kuna yin aiki matukar ba ku yanke aikin ba wasta'inu bil ghadwati ku nemi taimako bil ghadwati da sammako war rauhati da yammaci wa shay'in min ad-dulja da wani abu daga cikin karshen dare wato shi matafiyin yana tafiya yakan tafiya da safe in rana ne sai huta can da yamma kuma sai ya yi tafiya Ina tafiya in dare ya yi sai ya huta kuma can ƙarshen dare kuma sai ta ke kama tafiya can kuma kafin a zuba ya huta to kaga ya yi tafiya a cikin nishaɗi lokacin da rana ta fara zafi to ya dakatar da tafiya kaga yamma na yi kuma cikin nishaɗin tafiya tafiya can cikin dare zai yi bacci ya tashi kuma ƙarshen dare ya tafiya tafiya mai kyau da a zuba ya huta ya sake sammako ya gaba a haka sai kaga duk inda zai je ya je ba tare da ya gada bai abin da ake nufi ka duba lokutan da kake da nishaɗi ka dinga yin ibada da safe da yamma cikin dare ƙarshen dare bayan ka ɗan huta kai amma ka matsawa kanka ka yi ni azumi kuma ka kwana ƙiyamun laili ai ba ka tsore ba ai domin ƙarfinka zai ƙare kuma baccin nan da baka yi ba dole sai ya taɓa maka kwakwalwanka sai ya taɓa maka hankalinka sai ka ji ka a kiɗime ba ka da wani nutsuwa ba ka da wani tunani ma to ka kai ka tsananta wa kanka yau ka yi gobe ka yi to karshen ta dai ibada za ka daina ta kuma in ba sa ba za ka samu matsala a kokon ka saboda rashin baccin da ba ka yi domin bacci shi in yi yawa matsala ne in yi kaɗan ma matsala ne idan yi yawa zai kashe maka ka ba za ka zama mai amfani a cikin al'umma ba kowace bacci dire da rana bacci ka zama mai matacciyar zuciya ce ba ka amfani kanka ma ba zantana wani idan ya zama da kuma baka baccin kwata-kwata to zai taɓa maka hankalinka a ƙarshe za ka hauka kaga ka lalace gaba ɗaya gizo ba ka da amfani a cikin al'umma sai ka ɗau daidai wanda za ka iya manzara sama ya fi ka tsoron Allah amma yana bacci kuma yana cin abinci da rana kamar yadda muka karanta a hadisi na baya da haka kamar yadda matafi in yana son ya yi tafiyansa cikin mai cikin nishaɗi sai duba lokutan da suka fi nishaɗi sai ya tafiya lokacin da ba rana mai tsanani lokacin da babu gajiya sai sa wani aji sai sai fa innal mumbata la arban qata wala la abba mai tafiya yanke wai ba hutu ka ce za ka tafi Kano da kafa ko da raƙumi ka kai ba ka huta ba ka tafiya to ba za ka isa Kano ba kuma dabbar ka za ta kasa ƙarshen da za ta kwanta maka kawai ba za ta iya zuwa ba kuma kanon da ba za ka je ba kai ma dole za ka shiga wani hali haka inda kafa ne ƙarshen da za ka shiga wani damuwa so da haka sai dai idan za ka dinga hutawa kana yi kana hutawa kana tafiya kana ne kana hutawa sai kaga ka isa ne ka isa lafiya ya ce rawahu bukari bukari ya rawaito wannan hadisi ya ce wa fi riwayatin lahu a cikin wata riwaya saddidu ku yi daidai shine ilzamu sadada ku lizinci daidai duk abin da za ka yi ka tabbatar daidai ne kake a addinin ba ka dinga yi da ka ba ai galiba wanda yake wajen da mutane mutum da kansa ne ta ra'ayinsa sai ce bari ne kaza bari ne kaza bai da ilimin abun kuma in ba ka da ilimin fasalu ahlaz zikiri kuntum la Ku tambayi masu ilimi in ba ku sani ba sai ga maka daidai wanda za ka yi kai shi akan sunna sai zama mai amfani yawa in bidiya suna wahalar da kansu ne suna ga cewa ibada suke yi sai mutum ya je wahalar da kansa ko ne biyan haukata kansa kuma babu lada yace wa qaribu abin wa qaribu ku kusanto in ka kasa ma saboda gajiyawanka sai ka yi iya gurgudu inda za ka iya shine kusanci abin da yake daidai wagdu ku yi sammako wajen tafiyan haka na wajen ibada wa ruhu ku yi yammaci wa shay'un min ad-dulja da wani abu daga cikin karshen dare shine dulja in an ce adlajar rajul mutum ya yi tafiya cikin dare ke sai ce alƙasda alƙasda tabduhu alƙasda alƙasda ai ilzamul ƙasda ilzamul ƙasda wannan igira'i ake ce masa a na'au alƙasda alƙasda ku nufi tsakaitawa ku nufi ku nizimci tsakaitawa ku nizimci tsakaitawa tabduhu sai ku isa inda za ku yi wato ibada ka ɗauke ta tsakatsaki sai ka kai zuwa ga abin da kake nema shine yardan ubangiji subhanahu wataala da kuma dawwama akan da'ar Allah zaka dawwama kullun kana yi to nan duk abin da za ka yi na al'amuran rayuwarka ma kar ka ɗauke shi da zafi ba inda za ka je alƙasdar ƙasdar ka ji tsaka tsaki, ka ji tsaka tsaki. wannan ma'anarsa ilzamul ƙasda mafulun bi ne aka shafe mai aka shafe fi'ilinsa da fa'ilin to da ka ilzamul ƙasda alƙasda ku ji zimci tsakaitawa kamar allaha allaha fi ashabi ai ittaqullaha ittaqullaha fi ashabi ku ji tsoron allah ku ji tsoron allah dangane da sahabbaina kaga wannan igra'i ne wani ya Akaka! akhaka akhaka inna man la akha lahu ila al-hijab ghairi sunan akhaka akaka ai izam akaka izam akaka ka binti dan uwanka ka rike dan uwanka da muhimmanci Da yi wanda ba da dan uwa kamar mai tafiya yaki ne ba da makami kaga take za a gama da shi kawai don ka da yan uwa kana da garkuwa don yan uwan sai in bala'i ya same ka ne za ka gani za ga amfani su in kana cikin wadata kowa da kowa yana tare da kai amma in bala'i ya sauka maka kuma sai yan uwanka na jini da makusantanka aminin ka sosai wa ma aktsara al-ikhwani hina ta'udduhum walakinnahum fi an-na'ibati qalil mamakin yawan abokanai in kace zaka nisa ba su amma in basifa ta sauka kuma yan kada za su zama to wannan ighra'i ne to da haka ka rike tsaka tsaki yadda za ka iya shi sa ita kanta ibadan iyawa ne na filfili iyawa ne zikiri iyawa ne duk wani abu na ibada iyawa ne in ka yi shi a tsari yadda musulunci yake so zai dore kuma ba zai yanke ba kuma za ka samu abin da kake son ka samu ne yardan ubangiji Ala da kuma lada ladan ba zai yanke ba Allah ta'ala zai yi da kai da abin wani amma in baka iya ba to ba za ka kai labari sai ce qauluhu addinu da yace nan huwa marfu'un amma tarafa alama lam yusamma fa'iluhu a bisa wato na'ibul fa'il kenan abinda ba a bace fa'ilin sa ba wala yushadda ad-din yushadda ya zama fi'lun mudari'un mabdu lil majhuli ad-din ya zama na'ibul fa'il to da haka kenan yushaddu fi'li ne mudari lima lam yusamma fa'iluhu wanda ba a bace fa'ilin sa ba da suka karanta nawa sun gane me yake nufi wa ruya mansuban an ruwaito shi mansubi wato wala yushadda ad-dina ahadun kaga fa'i kuma yana can ahadun kenan addini ya zama maf'ulun bihi ba na'ibul fa'il ba yace waru ya lan yushadda ad-din ahad mutum ɗaya ba zai tsanantawa addini wa fati addini ya ya ya shi kenan yushaddu yana iya daukan mamniyun lil majhuli da kuma mamniyun lil ma'lum yasa addini ko kace addini ko kace addini in kace addini ya zama mamniyun lil majhul in kace addini kuma ga zama maf'ulun bihi ya zama mamniyun lil ma'lum kamar da muka yi bayanin al-mukhtar cewa zai iya zama ismul maf'ul zai iya zama kuma ismul fa'il al-mukhtar wanda ya zaba al-mukhtar kuma abun zai sai ya yace wa qawluhu illa ghalabahu Fati tiyarin da shi ayin ghalabahu dinu addinin zai rinjaye shi wa ajaza zalika al-mushaddu wannan mai tsanantawa ya gajiya zai gajiya an muqamati dini daga ci gaba da gugurmaya a cikin addini li kasara ta turki saboda yawan hanyoyi wala yanzu har na hararo wani wanda na san mai tsanani a addini yana ganin kowa tibgegge ne bai san kamai ba zai iya zafi kowa yana ganin sa ba addini yake yi Shi ne mai addini shi yana ganin zai mutu akan addini ba amma wallahi yanzu ya zama dan kwaya wuri mu yake sha taba ba iya shiga jama'a amma shekarun baya can su ne masu addini da zafi kai yana ganin kama kai kafuri ne ba kama kai ba dan wuta ne kawai ba ba ba janna za ka tafi tunda ba irin nasa kake yi amma a ƙarshe kama shi kawai aka aka daure shi da sabbin wannan aka masa duka aka daure shi tun daga nan shi kenan sai koma shan wiwi kawai to me amfani wannan sarki ya zaga aka aka daure shi shikenan ka da addini dama Allah zai jarrabe ka don ya gane daga su kake ko ba daga su kake yi to saboda haka mutum ya yi shi daidai gurgudu kai dai ka tambayi malamai in ka lura duk zafi zafin kan nan ba malamai ne suke ba ba masu ɗan tashi tashi ne ba ma suna da karatun sun dan fara ɗan fahimta ne ba sun ɗan taso ne ba ba wani malami ba kwaje a ciki duk masu zafin kan nan ba wani yau wanda zai tashi da da'awa na addini yanzu ya tada zaune tsaye ya tada duniya bai tsugunar da ita ba sai ka samu ilimin sa bai wuce cikin tokan ba duk zafin kai ne sai a samu wasu jahilai kuma yu sai su bi shi kawai da dama zama zafin suke zo yau da za ka ji da'awa irin ta zafin nan wallah za ka haɗa runduna wanda za ka iya fita haƙi da ita ka zo ka dinga jira kan jama'a kawai shugabanni da malamai da masu kuɗi ka dinga kata-kata wallahi za ka tara jama'an da kai kanka ba za ka yi tamani za ka tara su in ka ce ku zo ta jihadi za su bi ka za su iya mutuwa a kanka kuma shidan ne kawai ba nawa ba ne haka shidan yake so su ruda ka kuma su kai ka inda Allah bai kai ka ba kuma ka ji cewa ka kai wani wuri har ka ka fi karfin kowa ma kuma alalin abun ba haka bane sai abun ya ɓaci maka kuma sai ka gane a sai jama'an nan ba abin da za su iya ba, ba mu gani ma ne guda nawa muka gani sai ka haɗa rundunan ka haɗa ka haɗa idan Allah ya kawo lokacin da Allah zai kama ka sai ka ga jama'a ba su iya kare ka daga azabar duniya ba ba ta iya maka kai kuma da ka rutu da jama'an kana ganin waye ita ma ya zo kusa da kai haka duk hayaniya ce kawai kuma mutane sun fiya son hakan ne in ka zo kana karatunka na sunna daidai gurgudun wani maganin ka yake dan sassauci ne kawai kai ka cika sassoci ba ka damu da addini ba kamar ka ne wanka ɗan sassauta mutane addini ne haka wasu ke fahimta ba mai zuwa sai wanda Allah ya zaba wanda Allah ya zaɓe shi zai zo don ya fahimci addini amma duk wani mai hayaniya kuma mai zafin kai Allah ya riba ka da shi bare je kai ka inda Allah bai kai ka ba ya zo ba kai ne koma da baya kuma ba abin da zai iya maka ba abin da zai in ya ga wahala tarwatsewa zai tarwatsewa za su yi sun ga wahala to kaga wannan duka koyarwa na musulunci da zai iya saita al'umma ya saita su yace wal ghadawatu sayru awwalin nahari shine tafiya farkon yini tun daga sallah ba zuwa rana ta fado sunan sa ghadwa shine sammako warrau rawhatu kuma yammaci shine akhirun nahari karshen rana tun daga rana an zawa zuwa daga azhar har zuwa rana ta faɗi sunan sa wadulja kuma akhirul layli shine karshen dare wasu ma sun ce daren gaba ɗaya ba shine dulja lokacin da dare duhu kenan sai ce wa hadha isti'aratun wa tamthil wannan aro ne da misali zamanin mas'ala ce ta balaga ya shigo da ita isti'ara ne tamthiliya yana cikin babul majaz a cikin ilmul bayan na balaga wato an ari al-ghadawa da ar rawa da ad-dulja ko kuma mu ce an siffanta mai ibada da matafiyi maimakon a ce al'abidu kalmusafiri kaga wannan ai tashbihi ne wanda yake sananne mai ibada kamar matafiyi ne to ba a faɗi haka ba sai aka aro wani abu wanda yake lizimtan matafiyi shine ake ce da isti'ara a ilimin balaga isti'ara tamthiliya sai aka ɗauko wani abu wanda matafiyi ne ya damu da shi shine sammako da yammaci da tafiya cikin dare nan sai aka siffanta aka danganta wa shi mai ibada waɗannan siffofin da zo da aka kai za ka gane cewa ba an kamanta shi da mai da ibada ne an kama shi an kamanta shi da mai tafiya ne wani shakin cewa ta isti'ara tamfiliya kamar wajen ma sakata a musar gabar a kazan alba, yayin da fushi ya shiru wa annabi musa sai rike alluna to fushi yana shiru ne mutum ne yake shiru an ta fushin da mutum ne sai aka faɗi wani abu min lawazimin insa shine sakata din ɗinkin. ai hada'a ake nufi fushin ya nufi ya ya ya daina abu yasa ake wannan isti'a isti'aratu ne wa tamthil wa ma'anahu ista'inu ala da'ati Allah azza wa jalla ku nemi taimako a bisa da'a wa ubangiji mabuwayi mai ɗaukaka bil amali da yin ayyuka fi waqti nashatikum a lokacin nishadinku lokacin da kake jin nishaɗi, kake me nishaɗi ne da wasa ne lokacin tarsashi lokacin tarsashin ku eh tarsashi shine nishaɗi, tarsashi ba karkashi <laughs> karkashi eh, ko karkashi karkashi to karkashi eh ma ya ne ne dai <laughs> ai na yi kokari ba yawwa sai mu yace na yi kokari <laughs> karkashi tunda ba ne bane ni yawa to wannan shine nisha lokacin da kake jin dan kwaikwai kake cikin hutunka kana yin abun baya damunka shine ma'anan wato ainihin nishadi so kayi ibadanka a wannan lokaci sai ta menene wa faragu qulub wa faraga qulubikum da kuma faragan zukatanku wato lokacin da zuciyanka ba ta da wani wato sungulla wanda wani abu da ya dame ta ya kake tunaninsa to a lokacin za ka yi ibada wato faragul kalbi yana da muhimmanci kwarai da idan zuciyanka ta zama mashigula ko wani abu da ya damu zuciyar na tunani ko na wata daga ba abu da za ka yi ko abun karfin ba wanda hannunka ne zai yi in akwai abun da ya dame ka a zuciyanka ba za ka yi to kaga ibada ya kamata ka samu lokacin da baka da damuwa a ga da hankalinka yana wani wuri yana tunanin wani abu ko kai ibadan dai ba za ka samu dadin sai yadda ake bukata ko ka samu ganawa da ubangiji ta ala yadda ake bukata to sai ka samu faragun kan shine wani zuciya ya zama babu wani abu da ya dame ta ba ta da wata shukun sun sungulla ba ta da komai ba ta da wani tunani sai wannan ibada bi haisu abun nan bi haisu hmm? tastal zuna wa bi haisu to ni ba na gani abin ba tattalazuna ko tattalazuna kalmar ya kamata ko ban ganta bai karanta ta daidai amma ta maka ta maka da bi haiki tattal abin nan tattaluzuna ibada wato sai inda za ku dinga jin dadi bi haisu tattalazuna al ibada bi haisu tattalazuna al ibada lokacin da za ku dinga jin daɗin ibadan wala amuna ba za ku kosa ba amma lokacin da baka jin daɗin ibada za ka kosa in kai ta kaɗan dakata ka huta sai daga ba kuma sai ka yi ta suka ce wa tukrahu salatu fi halatil ghadab wa halatil ju'i za ka wata an karhanta yin sallah ba a son yin sallah lokacin fushi kaga lokacin fushi baka da farahul bal zuciyanka tana da damuwa akwai tunani a tare da ka sannan kuma da halin yunwa lokacin da ake yunwa akwai rauni a jikinka babu nishadi a tare da kai ba za ka ji daɗin ibada ba a galabaita za ka yi ta da kuma lokacin da kake gajiye ka yi aiki ka gaji ka huta gona kafin ka yi kafin ka yi sallah idan lokaci zai shige wannan kawai ka lallaba ka yi ta haka to kaga kenan ubangiji ta ala yana son ka dinga ibada a lokacin da wato kake da nishadi kake jin daɗin wannan ibada kuma wannan shine zai fi ka yi ibadan a yin da ta dace amma ba ka bar shashab za ka yi ta kawai kawai za ka ainihin ta babu wani nitsuwa babu wani abin nan kamala a cikin ta sai ce idan ku yi haka wa tablugu makasu da ku, za ku ishi abin da kuke nufi me kuke nufi shine neman yardan Allah ta'ala kuma kai ibadan kan daidai kuma ka dawwama akan ta idan kana yi lokacin nishadi to ko shakka babu za ka samu abin da kake bukata sai ce kama annal musafira kamar yadda matafiyi alhajika wanda ya kore a tafiya kasan tafiya ma sai wanda ya kore saka ibada ma wanda ya kore a haka zai ta yace kamar yadda matafiya korarre ya tiru fi hadhihi al-awqati yana tafiya a cikin waɗannan lokutan ne safe yamma ƙarshen dare yace kuwa wadda wa yattari sai huta kuwa wadafatu da dabbata fi ha a wajen a wani waɗannan lokutan yayi da asuba ya yi sammako in rana ce zai huta in yayi da yamma dare ya shiga zai huta can kuma in ya huta ya bacci ƙarshen dare kuma ya kama tafiya can ya sake huta ya bacci da asuba ya yi sammako kaga idan yi haka zai zama na wato zai samu hutu kuma dabbar sama za ta huta sai ya ce fa yasilul maqsuda bi ghairi ta'lim sai ya isa ga abin da yake nufi ba tare da ya sha wahala ba shi matafiyin kenan sai je inda yake so ya je ba tare da ya sha wahala ba to haka nan mai ibada idan ka ɗauka wa kanka daidai gurgudu wallahi ba za ka wahala ba kuma za ka samu abin da kake nufi amma za ga wani ya ɗauka wa kansa azumin da ya fi ƙarfinsa duk ya ƙare ya yunƙuru. in ka gan shi ka ga abin tausayi to ka ga ibadan ta zama masifa a wurin zaki bai ɗauki daidai gurgudu ko ya hana idonsa bacci ba iya bacci ya ɗauki kyamun layin da ya fi ƙarfinsa in rana ta yi duk za a ga idonsa sun zama wani iri har abin ya zame masa haka in ka gan shi ka san ba ni tsawa rayuwarsa saboda babu mai babu isasshen bacci to kaga irin wannan ne sai kaga ibadan ma sai ji baya son ta kawai yana yin ta ne amma yana jin wahalanta baya jin mai baya jin daɗin ta kuma ana son kana yi kana jin daɗi kana yi kana mai kana nishaɗi don ibada akwai farin ciki a cikin ta in ka yi ta da daddare in kai kawai garin nan malam babu bacci a idonka kuma ka yi ibadan ka. wala za ka wayi gari za ka wuni a cikin farin ciki cikin farin ciki za ka wuce haka ne kai azumi da rana daidai gwagwazo ka yi ka huta ka yi ka huta duran da kai na cikin farin ciki za ka gani kana ci amma in ka matsa a kanka gobe ma kana tunanin za ka yi wuri da yunwa jibi haka wajen damuwan kawai ta ishe ka da sai mutum ya ɗauka a kansa daidai gwagwazo ya ce wallahu alam allah shi ne mai ilimi inna na yusrun ya ce addini mai sauƙi ne sai dai wanda ya tsananta wa kansa dalilai akan sauƙin addini suna da yawa yuridu lahu bai kuma yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yana so muku sauki ba ya so muku wahala yuridu lawa yukhaffifa ankum Allah yana neman ya saukake muku ba wahala yake so muku ba haka nan in kaga kana wahala har ka shiga kunci to kai ne ka wahalar da kanka kuma ubangiji ta lace wa jahidu fillahi haqqa jihadi wa ishtabakum wa ma ja'ala alaykum fi ha ku jihadi don Allah hakikalin jihadi ma'ana ka rungumi addinin ka yi shi yadda ya kamata a yi shi Allah ta'ala shi ne zaɓe ku ya fifita ku a kan sauran al'umma amma zai ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min har Allah bai sa ku kunci a addinin ku ba ko da haka kenan in ka ji ka shiga kunci kai ka kuntata wa kanka idza baqa al'amru tasa wa idza tasa ba in ka shiga kunci to zaka samu akwai sauki a shari'a to kar ka kai kanka cikin kuncin in na gina ne ka dauka daidai gurgudu in farilla ne ma ka shiga cikin kuncin to akwai sauki kai ne baka sani salli qa'iman fa illan tartadi fa qa'idan fa illan tartadi fa ala jambi kai sallah a tsayin ba za ka iya ba zaune ba za ka iya ba akon. duk yanda ta kama a haka za ka yi ta almashaqqatu tajlibu at-taysir wahala yana jawo yana jawo sauki to duk lokacin da ka ji ka shiga kunci a harkan ibada sai mun kai ba malami bane ka je kai tambaya in ka tambaya za a baka ansa za ka gane akwai sauki a abun sai dai baka tambayi wanda yake da ilimi amma kar ka jefa kanka a cikin damuwa wato ma'anar dai wannan addinin musulunci nan za ka iya yin sa yadda Allah yake son sa tare da ka da jin daɗin rayuwarka ba wai in za ka yi addini yadda Allah yake so sai ka fita hayyacinka ba ko ka shiga cikin me cikin wani hali ba oh. kana cikin ka sai wani ya ganka wa ya dauka kafi kowa jin daɗi a duniya kuma kana ibadan ka daidai gurgur an ibada kan farin ciki take karawa ai damuwa ne yake mai galabaitar da mutum to ka ɗauki gwargwadon yadda za ka iya wanda za ka dawwama kullum kullum kana yin sa to sai abin ya wato ainihin dore maka sau da haka sai ka tsaya bayan tafrihi wal ifra karka karka yi sakaki ba ka yi kuma karka wuce gona da iri wajen yi ka tsaya tsakiya tsakiya to sannan bayan wannan kuma addinin musulunci mai sauƙi ne inna dina yusrun addinin musulunci mai sauƙi ne idan an kwatanta shi da sauran addinai ya kwatanta shi da addinai da suka gabata wani yahudu ko na nazarar kowai za ka samu a cikin addinai da suka gabata akwai tsanani idan ka ɗauki addinin yahudu idan kuka yi laifi kashe kawunan ku za ku yi shi ne tuban ka yi laifi kana son ka tuba wa Allah ta'ala to zai ka tsaya zai ka jira waye wani iyoyin laifi wancan ma wata sai ku kama yakan juna kuna kashe juna shi ne tuban mu kuma ya zamu yi kana kwanci kan gado sai ka yi nadaman me yasa kai wannan laifin ka bar abun sai ka ce ai Allah na tuba ba zan sake komawa Shi kenan Allah kuma ya yafe maka ko kana tafiya a hanya ko kana zaune ba sai ka yi sallah ba na musamman duk da akwai salatu tauba raka'a biyu da ake so mutum ya yi kafin ya tuba amma ba dole ba ne. bane nan, amma wayannan kuma sai sun kashe mai kawunan idan na jasa ta taba ka in riganka ta taba sai ka yanke wurin ba wankewa za ka yi ba sai ka wanke wurin ka je ka nemo wani yaji kai faci ko min kyan riganka za ka yanke wurin idan a don a hannunka ne a fata a jikinka ne sai kai ta kankare wurin sai ya yi jini mu kuma ya za ka yi ruwa kawai za ka ɗauka ka wanke ba wanda ma zai gane da sa ta taɓa wannan mutum su kaga duka wannan akwai sauƙi a manzan da riga roƙa mana kar Allah ya tsora mana nauyi irin nau'in da wato suka gabata sai kuma aka ɗauka ke mana wannan abu Allah ta yace karfa altu na yi haka na yi haka a addinin kiristanci mata ɗaya za ka aura kuma babu saki sai dai mutum ya saba addini suna sabawa wata mata biyu kai saki mata amma mata kwaya ɗaya kuma ba yadda ka take ta ba duk yadda ta wuzguna maka ba za ka ƙara ba kuma ba za ka canja ba Ku ku ku da ku kuma ba ku ita ku rabu ba ka buge ka ta ma walaƙanci ka buge ta amma ana nan ana tare kuma ba canji ba ƙari sallah ba wahala a cikin nan mu kuma ba akwai canji akwai ƙari ka ga dama ka ƙara ka yi biyu uku hudu in ba ta ba ta san kiman ka ba ba ta mutunta ka sai ka mata kishiya ba yana nufin wajen wanda ya kishiya wannan ne sababi ba amma dai shi ma yana ɗan gyara gida sai ka sake ƙarawa mu wannan ba ta taɓa ta mare wannan yadda za ta ɗa maka ko kuma haka kawai don jin daɗin rayuwa ka ƙara ka sake ƙarawa ko don neman lada idan zaman ya gagara kuma sai ka sallame ta kawai sai ka sake ta je ta aure wani kai ma ka je ka aure wata. kaga za ka iya canjawa kuma canjawa ba sai da sababi ba ubangiji ta lafi wa in aradtu da gida makana zawjin wa Fa bidawana intara fala ta'khudhu bi haka kawai matar ka ba ta baka laifi ba ya halarta ka sake ta ba wanda ita ce ka tara mu don kai kaga dama ka auro ta sai ka ce ina buƙatan canji sai ka sake ta ka auro ta sai dai bara a so hakan bane al'adance zai iya taɓa mai mutuncinka amma a shari'ance ba matsala bane kaga akwai sauki a wannan addini in ita ne ba ta so haka kawai ba da laifin iya ba na baba ba ta son zama da kai sai ta ce to Allah zan biya ka abin da ka kashe ni na ji ba na son ka ko zan baka miliyon biyu to Allah ka sake ni ka je ka wani aure sai ka ɗaya miliyon biyu ka ta je aure kai aure da miliyon dubu ɗari biyar ya ishe ka aure kai jari da miliyon ɗaya da rai kuma ya halatta ba ramun bane a shirya musulmi kaga akwai sauki a cikin al'amari to idan an da za mu kwatanta da sauran addinai za mu ga addinin musulunci mai sauƙi ne to amma kuma mu kuma ya fi ne ya fi nasu ya zo a hadisi maza su a ce mu ne na ƙarshe mu ne kuma na mai na farko a lahira su a yahudu sun yi ta aiki har azhar suka kasa iza nazara suka yi ta aiki har la'asar mun kuma daga la'asar muka ɗauka muka ƙarisa ko mu ne a gaban? mu ne a gabansu Allah ya tashi ba mu juma'a yahudawa asabar wa'annan kuma lahadi ko kirista wace take fara zuwa juma'a sai an yi juma'a kafin me asabar sannan kuma lahadi ta zo duk da wannan sauƙin da muka samu mu ne ko muka fi lada kuma al'umma za su masu za su fara shiga aljanna shi ne zai fara shiga sai al'umma ta su biyo shi kowa yana jan al'umma sa ne duk da wannan sauƙin da muke da shi amma tun innan ba idan ba Allah ne maka gaban ka ba sai ka dinga ganin an matsa maka ne akwai masu ganin wai addini musulunci matsa musu suna ga an matsa musu suna ga yanzu rashin wayewa ne ma ka tsaya kana riko da addini ka kai rayuwarka kawai suna nan suna shiga cikin jama'a sai a dinga ɓata maka ɗabi'a a ɓata maka addini a ɓata maka aƙida amma inda za ka riƙe addinin kuma sosai ba abin da ya kai riko da addinin kuma daɗi kuɗi bai kai shi daɗi ba mulki bai kai shi daɗi ba ilimi bai kai shi daɗi ba riko da addini ya ci komi daɗi domin jin daɗin rawa shi ne walwala na zuciya to sai ka riƙe allah allah zai baka wannan in ba ka wadda a zahiri ne kake mawadaci ko mai mulki ko mai ilimi amma a zuciyanka kuma akwai matsaloli wanda allah ya jarrabe ka da su don Allah ya zai yalwata maka kirjinka ka ji ka sake yin da ya kamata kaga a cikin kunci kake a cikin wahala kake to da mutum ya san daɗin ibada to da ibada ya fi komi daɗi idan mutum ya yi sa to ya rasa jin daɗi manzala ta zuwa yin abu yadda ne ke ɓata masa rai a zuba idan sallah sai zabure ya kama sallah shi kenan ya fita daga wannan kudi idan na so ya shiga cikin farin ciki zai da ƙuratu aini fi sallah an sanya farin ciki na zama ina sallah ana zaune bila da Allah ta da sallah mu shiga hutu yin sallah shi ne hutun kafin a yi sallan gajiya in an gama sallan kuma wata gajiya ba amma yin sallan shine ya shiga hutu yace bilal a ina biha ya bilal bilal ta da iqama mu shiga hutu da sallah da kaga kaga manzo kuma yana jin dadin ibada to haka nan dukkan mai imani zai ji wannan nishadi idan ka yi dadi bayan ka yi ma kuma ka tina cewa ka yi din ma shi ma ga cikin farin ciki ne da dadi ga cikin farin ciki da dadi za ka halawata iman ma radiya billahi rabban wa bil islam dinan bi muhammadin sallallahu alaihi wa na biyan wa rasula to da haka duk wanda ya tsananta wa kansa wato addini zai zamana yana cikin kunci kuma duk wanda ya sassauta baya addini shi ma zai zama yana cikin kunci a wanda ake so shi ne ka tsaya wato ainihin a tsakatsaki ba tare da sakaci ba tare da kuma wuce gona da iri ba hadisi na gaba wani ana fin rabbi Allahu anhu قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ليصلي أحدكم نشاده فإذا فتر فليرقد متفق عليه وانا حديث daga Anas bin Malik Allah ya dade shi kala yace dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi ya shiga al-masjid masallaci fa idha hablum mamdudun sai ga wata igiya mamdudun a miƙe bai na tsari ya tafi tsakanin gishikan masallaci guda biyu wato tsakanin filolin masallaci guda biyu kama wannan filan da wannan filan sai ga shi an daure wata igiya a tsakanin filolin faƙada sai ce ma hazal hannu ma'azal hablu menene wannan igiyan wannan igiyan ta me ya ga wani ba kuma ba masallaci kalu sai suka ce haza hablu li zainaba ai wannan igiya ne na zainabu wato zainabu bintu jahash matar sa kenan zainab bintu jahash ita ne ta daure igiyan fa iza fatarat idan tana talla tana nafila fa iza fatarat idan ta yi rauni ta ji ta gaji kasala ya shige ta ta allaka bihi sai ta rataye da shi ma'ana ta riƙe shi tana hutawa wato tana dogon kiyamun laini yanda hadda ji kamar za ta faɗi to sai ta riƙe wannan igiyar tana dogaro da wannan igiya domin kar ta faɗi haka wannan ƙoƙari ne aiko amma biyu kana annabi sai alaihi za su ma ya ce kulluhu kunce wannan igiyar ku kunce igiyar li yusalli ahadukum nashadahu in ku yi sallah gurgudun nishaɗi gurgudun nishadin ka in ka ji baka da nishaɗi ka bari shine ma'anansa fa idza fatara falyarqud idan ya yi rauni ko kasala ta shige shi ko ya gaji faliyar qut ya kwanta kawai mutafakun alaihi bukari da wasu suka ruwaito wannan hadis so da haka kenan idan kana nafila sai ka ji ka gaji kenan ka kwanta baccin baccinka in Allah ya saka tashi kan lokaci ka ƙara in baka tashi ka tafi sallan asuba amma ba za ka ce na gaji sai na jingina sai na riƙe wani igiya sai na ne wannan duk kana jefa kanka cikin kunci ne abu ne wanda Allah ta'ala bai tsora maka ba haka nan azumi ka yi yau ka yi goyo ka ji ka gaji ka daina sun da kar ka ɗauka wanda zai zo ya galabartar da kai ka ce ƙoƙari kake a je kare zama ba ka yi amma kuma idan kana yi ɗin ka yi daidai gurgudun nishaɗinka to a nan manzala ta sulama ya karya ya cire ya sa an yanke ko shawartar zainab bai yi ba ya sa aka yanke igiyan saboda ai matsala ne wannan to karka je kana bari kana biya mu kana bari kaman zaka fadi har ka je ka fita hayyacin ka ka dau daidai gurgudun abin da zaka yi wannan hadisin muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi hadisi na gaba makamancin sa ne yace wa an aisha radhiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa adukum wa huwa yusalli فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن عدكم salla صلى وهو ناعس la يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه muttafaqun alayhi wannan hadisin bukhari na sun suka rawaito shi hadisi daga aisha radiyallahu anha Allah ya dade ita tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbal manzo sallallahu alaihi wasallam kala yaji idza na'ata ahdukum idan ɗayan ku yayi gengedi wa huwa yusalli alhalin yana sallah yana sallah sai me sai gengedi sai gengedi ya kama shi falliyar qut da kwanta yi bacci ya baccin wato a nan lokacin kuma baccin ya ya fi nafila ne don karka shiga damuwa A hatta ya zaba an hunnahu har baccin sai tafi wani ya yi baccin minti sha biyar kawai shi kenan sai ji hawa sai wani awa daya gwargwajon irin nauyin baccin ka fa inna ahdakum yace saboda ɗayan ku Iza salla wa huwa na'is idan yana sallan dare kuma yana gengedi la ya dari bai sani ba bai zai sani ba la'allahu yazhabu yastaghfiru watakila ya tafi yana neman gafaran ubangiji a cikin sallan nasa fa yasubbu nafsahu sai je zagi kansa maimakon neman gafara sai ka zagi kansa me ake nufi maimakon a cikin sallansa yana cewa Allahumma ghafirli ya Allah ka gafarta mini sai ya dinga cewa ya Allah kar ka gafarta masa kaga ya mai kaga gingidinsa ne ya sa sai ya sa la a inda babu ita maimakon Allah ya gafarta masa sai ce ya Allah karka abin nan kar ya gafarta masa ya Allah kar ya gafarta masa ba zan iya kwatanta abun bane amma kun gane me nake nufi to wa maimakon Allah gafarta min sai ya roki Allah kar ya gafarta masa kaga gingidi ne ya sa shi me ya sa shi wannan abu zuwa ga ya gingidi kawai ka kwanta kawai nishadi ake bukata to da ka dun masu wahalar da kansu suna karawa kansu wasu wahala da wasu bidiyoyi wai ka shiga wani halara kai kana zikiri da ibada ba za a baka abinci ba waya sai ka ga Allah ko mai duk ƙarya ne kai walar da kai inda akwai wannan manzara kama ba zai dinga mai ba zai dinga hana mutane ka hana idon ka bacci kwana uku har komai ya zame maka fari an tambaye ka kace eh kaga Allah komai ya zame maka Allah kuma alalin yunwa ce kawai ba wani abu da rashin bacci kaga wannan duk bata kai lokaci ne har ka je ka shiga wani abu daban kuma ka je ka shiga wasu akidu da wasu abubuwa daban Allah ya kawo وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته